To gaskiya majalisar dattawa dai yau an samu hargitsi wajen misalin karfe goma sha ɗaya da rabi a gogon Najeriya a lokacin da suka shigo suka fara zama sai waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka shigo cikin harabar majalisar har suka shiga zauren majalisar dattawa suka ɗauke sandar girma wanda ita ce za a iya cewa sandar iko ba su hurin yin zaman da kuma yin dokoki da za su shafi 'yan Najeriya. Waɗannan mutane da suka shigo da muka sai muka ji cewa magoya bayan wannan sanata ɗan Niger Delta wanda majalisar dattawa suka dakatar da shi a makon da ya gabata. Mai suna sanata Ozie Omo Ajeji. Magoya bayan ne suka shigo cikin daular majalisar dattawa aka ɗauke wannan sandan girma sai ya kawo hargitsi ake ta kokuwa ana ƙoƙarin kwacewa a su baya dai bayan an ɗauki lokaci ana wannan kokuwan mm. shi ne fa aka karɓa wannan sandan daga su aka koma aka ajiye shi daidai inda ya kamata ya zauna sannan aka koma aka fara zama. Tun daga farko ma ya aka yi suka shiga majalisar kasancewar majalisa kamata ya ce guri ne mai tsaron gaske. To majalisar dokokin Najeriya zan iya gaya maka cewa ba inda ake da tsaro da kuma yawan jami'an tsaro irin wannan wuri. su ya ba kowa mamaki. In a lokacin da abin ya faru, muna cikin ɗakin zama na 'yan majalisun dattawa. Saboda nan da muke zama, mu kalle su a talabijin, mu kalle abin da suke yi da komai da komai. To saboda haka kafin mu fito, ka yawa ba mu da hankalin ma ina ne za ka je domin wani na kokarin tsira da ransa ne ba a san menene abin da ke faruwa ba sai daga baya To akwai bayanai da suke cewa wannan sandar wai wata sabuwar sanda ce ba wai sandar da aka saba gani ba ce ba. Shi menene gaske wannan lamarin? A gaskiya ya sani na ba a taɓa samun sandan girma guda biyu ba. Wannan ɗin ne da aka ɗauke shi ne dai aka yi ƙoƙari aka ƙwato aka mai da shi ya zama abin ba da hurumi na yin zaman yau baki ɗaya. Shin sandar ta karye a garin kokowar kwace ta da ake yi ko kuwa? Sandar ba ta karye da gaskiya. Hmm. Saboda ai in ba karye ta sun san cewa dole ne doka ta hau kai. Sandar ba ta karye ba kuma ita ce wannan da aka dawo da ita. To kasancewar yanzu haka kina bakin majalisa ya lamarin tsaro yake. Gaskiya maganar da muke yi da kai a yanzu. Ƙofofin majalisa gaba ɗaya an garkar da su a Goodbye, Nigeria. Goodbye, Nigeria. मैंने दुनिया मैंने दुनिया नगुआ बंगाल नगुआ बंगाल तुम दुनिया को नहीं बता मुझे समाज को नहीं तुम दुनिया को नहीं Allah ya ba mu baya